ɗan magana da la lata'atunar rijala lalle kuna zuwa wa mazaje ƴan uwanku wa taqta'una sabila kuma kuna tare hanya ku kwace kuɗin bayin Allah ku kuma dake su ku ci mutuncin su wasu lokaci ma ku ainihin wato kashe su wannan yana daga cikin laifin su kaga laifi guda biyu ga laifin zakkewa namiji ɗan uwansu ga kuma laifin karya dokar Allah ta hanyar fashi da makami da ƙwatar kuɗaɗe da kashe bayan Allah da ji musu ciwo da dukansu da dai shauransu na fata an fahimta sannan abu na uku wata tuna fi nadi kumul munkara kuna zuwa a gurin zamanku nadi shine gurin taruwar jama'a gurin da ake dandazo kamar ka ce majalisar mutane ko ko kuma ka ce temple ko da yake ma'anar temple da turanci shine gurin bautar gumaka da bautar wani Allah na fata an gane to amma mutane sun mai da shi kamar gurin taruwa a dinga abubuwa na ainihin wato rashin mutunci to nadi shine gurin da jama'a suke taruwa suke ayyuka ko tattaunawa ko wasu abubuwa makamanta wannan wata atuna fi nadi kumul munkar kuna zuwa da ainihin wato abin ki a gurin taruwar ku malamai sun yi maganganu guda uku akan mai suke zuwa da shi wasu malamai kamar na Aisha take cewa sukan taru ne kawai sai a samu babban cikin su sai ya buga tusa kawai sai a tsire da dariya ina fata an gane wasu malamai kuma suka ce a'a suna taruwa ne idan suka taru sai ɗaya bu ɗaya da gudu sai danne ta yi liwali da shi a tsakiyar jama'a a bainin jama'a ba ruwansu shine wata atuna fi nadi kumul munkara wasu kuma suka ce a'a suna taruwa ne su ainihin wato hada fada tsakanin raguna da raguna ya samu rago sai a hada shi da dan uwansa sai ta karo sai ɗaya kashe ɗaya kasan wannan abin a musulunci Allah bai yarda da shi ba musulunci bai yarda a dinga hada dabbobi fada suna fada ko kuna gefe kuna tantsira dariya su kuma suna dukan junan su har ɗaya ajalin ɗaya ba ko kuma a samu zakaru a tara su a ainihin wato ware guda biyu a kewaye su suna ta tattakar juna har sai ɗaya ya kashe ɗaya wasu malamai sun fassara cewa wata atuna fi je kumul munkar kuna zuwa a gurin zaman ku kuna shirya abubuwa na kyama da abubuwan da Allah bai so ba sun fassara da cewa haka suke to annabi lubi ya musu wannan wa'azi cewa bai kamata kuna haka ba amma kana jawaba qaumihi to jawabin mutanansa bai kasance ba illa an qalu tina bi azabillah Fate cewa da suka yi ka zo mana da azabar Allah mana inda gaske ne ma'ana maimakon ku ce to tun dai abin da ka gaya mana nan gaskiya ne to Allah ya ganar da mu Allah ya ba mu ikon shiriwa Allah ba mu ikon fahimta Allah ba mu ikon ganewa mu dawo kan daidai mu bar abin da muke wanda yake ba mai kyau ba wannan shi ya kamata ga duk mai neman gaskiya amma ka ce wai idan abin da mutane suke faɗa ko idan annabin nan abin da yake faɗa gaskiya ne ikitina bi azabillah ka zo mana da azabar Allah in kunta minas na inda gaske kake yi wannan wa'azin Allah ne ya turo ka to kace Allah ya turo da azaba mana kaga wannan ba karamin wato rashin kunya bane da rashin hankali yasa duk wanda suke gaya wa musulunci bakar magana ko su gaya wa Allah bakar magana ko kuma kaji suna izgilanci wa addini to jikocin irin waɗannan mutanen ina fata an gane su ne wanda za ka ga in abu ya faru maimakon su ce to lalle mun zuwa abu kuma mun ji faɗa mun ji nasiha Allah ba mu ikon jarawa sai ka ji sun ɗebo magana ta banza sun yaba wanda ya faɗa ko sun wa ainihin wato ayat da aka ja musu ko hadisin da aka ja musu ko kuma maganar malaman da aka jawo musu to wannan jikokin irin waɗancan mutanen annabi lutu ne Allah ka tsare mu daga irin wannan munanan halaye in kunta mina sadiqina inda gaske kake ka zo mana da azabar Allah shi ku annabi lutsi yana jan hanka kala sai ce rabbin surni Allah ka taimake ni alal qaumil mufsidina akan mutanen nan mabarnata Allah ka kawo min gudumawa da agaji akan su abin abinda suka faɗa ya Allah Allah ka faɗa ka ainihin wato nuna musu matsayin su to sai ce ne alaran mu je قالوا

لنجزينه وأهله إلا ما له كانت من أن جاءت رسلنا نورا في نبيهم addu'a ce ya ubangiji unsurni ka taimake ni alal Dina, mufsidina kan mutanen nan makarnata wanda suke kama maza 'yan uwansu suna lalata da su to yana rufe bakinsa sai Allah ya turo mala'iku su zo su kifar da ƙasar gaba ɗaya, to amma kafin su iso ƙasar annabi lutu sai suka biya ta gurin annabi ibrahim domin gaishe shi da sada zumunci tsakaninsu shi Allah ya ce mana Walamma ma da'at rusuluna ibrahima lokacin da manzanninmu suka je wa annabi Ibrahim bil da bishara cewa zai samu ɗa kamar yadda ya zo a cikin suratu hudu za mu zo mu karanta in an jima ƙalu sai suka ce masa inna muhliku ahli hadhihi alqarya mu da ka ganmun nan mun biyo ne mu ma albishir mu ma ziyara mu ce maka Allah ya ce maka mu gaya maka cewa zaka samu ɗa mai suna ishaqa shi kuma ishaqan zai haifa maka jika mai suna ya akuba na fata an fahimta yace to mun zo ne mu ga ma wannan sannan kuma mu gaya maka inna muhliku ahli hadhihi alqarya za mu je mu hallaka wattar alqarya wannan gari da ke gefen garinka za mu je mu hallaka shi inna ahlaha kanu zalimina domin ma'bota cikin alkaryar mazauna cikin wannan gari sun zamanto azzalumai kafirai munafukai ba su da aiki sai luwaɗi da shirka da munafurci Da haka za mu yi maganinsu a yau ƙala sai annabi ibrahim ya ce wa mala'iku inna fi halutan lalle a cikinta akwai ɗan uwana da ya imani da ni sunan salutu ƙalu sai mala'iku suka ce wa annabi ibrahim na hannu a'alamu bi man fiha mun fi ka sanin wake cikinta domin mu da aka aiko mu garin ai an aiko mu ne mu aiwatar da wani abu don haka duk bayanin da ya shafi wannan gari da mazauna wannan gari da wanda suka yi imani da wannan gari da wanda ba su yi imani ba muna da biographin kowane dan banza za mu yi maganin shi ina fata an fahimta don haka lalunajjiyannahu shi kam za mu tseratar da shi wa ahlahu da wanda suka yi imani da shi an gane maganar da kyau ko domin anan ahal ba zai ɗauki matarsa ba ina fata an gane don matarsa ba ta yi imani da shi ba illam ra'atahu sai dai matarsa kanat min al-ghadirina ta kasance cikin wanda za ta saura a cikin ibada za a a cikin a cikin azaba za a ainihin wato hallaka ta tana cikin wanda za ta saura cikin azaba ina fata an fahimta shine Allah ya ci gaba da cewa walamma an ja'at rusuluna lutan lokacin da mu suka isa gurin annabi lutu fi abihim sai annabi lutu ya ji haushi kaɗan a zuciyarsa da zuwarsu. me ya dalili saboda yana tunanin tun da sun zo don da suka tashi surar maza suka je masa da ita mutane suka shiga fararen kaya da rawani kowa ya je aka yi sallama ya fito suka gaisa ka ce baki kai ya ce to bismillah ku shigo mana na fata an bayyana magana to da ya gansu sai hankalinsa ya tashi ne ma'anar si a bikin. ransa ya ɓaci game da zuwansu saboda yana tunanin tun da maza suka zo gidansa to lallai kuwa za a kawo musu hari daga gurin waɗancan ƴan luwaɗi na fata an gane kaga lokacin da kai bako kana tunanin wani zai zo ya cutar da shi ai kaga dole hankalinka ya tashi to wannan abin sai ya ɗagawa annabi lutsu hankali to ga shi yayi baki maza ga kuma mutanen sannan munafukai ne mu mugaye azzalumai za su iya zuwa su farwa waɗannan mutane shine ma'anar si abihim wa baqa bihim zar'an kirjinsa ya shiga cikin kunci da damuwa dangane da ainihin wato ruwansu su kuma da suka fahimta annabi lutu hankalinsa ya tashi ya zuma ya ruɗe saboda tunanin kar a zo a cutar da su a matsayinsu na bakinsa wa ƙalu he suka ce wa annabi lutu lata karka damu karka tsorata mun ga alamar ka tsorata kwantar da hankalinka wala ta hazan karkai bakin ciki na munajjuka mu da kagan mun nan mala'iku ne ba mutane bane mun zo ne kai mu tseratar da kai wa ahlaka da duk wanda suka yi imani da kai illam ra'ataka sai dai matarka kanat min al-ghabirin tana cikin wanda za ta saura cikin azabar Allah inna mu da kake ganin mu munziluna ala ahli hadhihi al-qaryati masu saukarwa ne akan ma'abota cikin wannan alƙarya wanda suke zaune a wannan alƙarya rijizan minas samaki narkon azaba mamakon azaba daga sararin samaniya bima kanu yafsukuna saboda fasikancin da suka kasance suna aikatawa Allah madaukakin sarki yace sai aka ka kaddara kawai sai aka rugurguza su aka yi dai da su bayan da aka gama dai da su sai Allah yace wa laqad tarakna minha aya mun bar wani bangare na wannan kasa ta zamanto aya ina fata an fahimta bayyinatan ta zamanto aya bayyananniya liqaumin ya'qiluna ga duk mai hankali kar ya fuskure ya aikata irin abin da waɗancan mutane suka aikata to asalin yadda kissar ta zo in details yadda ta zo ta bayani dalla dalla ta zo ne a cikin suratul hudu alarma daga inda Allah yake cewa laqad ja'a rusuna ibrahima bil bushra qalu salama قال hmm.

ta inna arzikin inna arzikin inna arzikin ha ba. Hmm, hmm. Ya Ibrahim. Ya فعل هذا إنه قد جاء أمر ربي وإنه آتيهم عذاب غير مرسول ولما جاءت قال يا قوم أليس قالوا لقد علمت مناتك بالحق وإنك لتعلم ما أريد قال قال لو أن منكم قوة أو آوي إلى قالوا يا لوط قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يغفر بقريب مجاء رمضان wannan shi ne cikakkiyar kissar yadda ya faru Allah ya kawo ta tun daga farkon kissar har ƙarshenta a cikin suratu hud bari mu karanta ta dalla dalla ala misami'ina akan wanda duk suke sauraron mu domin su gane bala'in luwaɗi da yau ya addabi al'umma to ga farkonsa inda ya fara da yadda aka fara shi da yadda ya faru da yadda Allah ya kawo ƙarshensa a wancan zamani amma aka samu wasu yau suka dawo suka raya wannan mummunar ɗabi'a suke ɗaure mata gindi suke ba da kuɗi masu yawa wajen aiwatar da ita Allah ka tsare mu daga aikata wannan mummunar ɗabi'a Allah ya ce wa laqad ja'a rusuluna ibrahima hakika manzannun mu sun je wa annabi ibrahim bil bushra suka je masa da bushara akan cewa zai samu da qalu salam suka ce assalamu alaikum ya ibrahim suka kwankwasa masu gida ya fito suka ce assalamu alaikum kala salamu shi ma sai ya ce musu alaikum assalam ma'ana Allah yana koyar da mu yadda in mun ziyarci mutane abin da ya kamata ne ka je kofar gidan mutum ya fito ka ce assalamu alaikum ka mika masa hannu ku gaisa shi ma ya mika ma hannu ku gaisa sannan sai a fara tattaunawa da suka gaisa bayan sun gaisa annabi Ibrahim da ya gada baki ne suka zo masa fama da bisa bai yi wata wata ba an ja a bi hamidin sai gahi da ɗan maraƙi soyayye ya kawo musu ana <laughs> rama ya ce ina ma yanzu aka kawo soyayyen ɗan maraƙin nan ina fata an fahimta ma'ana annabi ibrahim karimi ne ma da. haka ake so a matsayinka na musulmi in kai baki mutane suka zo gurinka karka tambaye su kuna jin yunwa a'a karka tambaye su za ku sha ruwa a'a karka tambaye su za ku ci abinci kana shiga ka ce to ke me za a yi wanda yake na wuta wuta yanzu nan a yi a gama wasu baki fasan sun faɗo ban san da zuwan su ba kawai uwar gida ta higa cikin ta san dabarbaru yasa in Allah ya darrabe ka da matar banza wallahi tallahi ka shiga uku a irin waɗannan guraren ta dinga kunyata ta kenan wallahi ta dinga kunyata ta kenan ta dinga zubar da kai kenan shi yasa a wancan karatun da muka yi jiya muka sayi daga cikin abin da Allah madaukakin sarki yawa annabi Ibrahim cewa wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin shine daga ciki Allah ya bashi matar arziki ku duba yana yin baki da ya shiga cikin gida Allah da kansa yace fama labisa ba ai wata wata ba an ja abi idilin hamidin sai ga soyayyen dan maraƙi an kawo shi an a gaban bakin to kaji wata kuma to kaji fara da ila ahalihi shi ana ramma na tausaya masa na ga ya ja da yawa <laughs> ashe ana ramma yana nan da cajinsa fara da ila ahalihi Allah ya ce sai ya zagaya ya tafi gurin iyalansa fama labisa an fa faja'a bi izilin tamim sai ga hida ɗan maraƙi mai ƙona ɗiga mala an gasa shi an soye shi mala an tuho da shi a tire mai na zuba haka ake son karibi mala sanai da ibrahim malamai suna kawo wannan ayar a babu mutum ya zamanto mai karanci ga al'umma idan mutane suka zo maka ko ka san su ko baka san su ba ko baki ne ko yan gari ka tabbatar da cewa ka tattaru wani abu ka ba su akwai mutanen da Allah ya su da wannan karamci wani ma idan ya rasa abin da zai baka hankalinsa sai ya tashi ya shige nan ya fita nan ya kai mari ya kai gauro yanzu wani zai zo ya tafi hannu rabbana ban mar komai ba abin ya dame shi hankalinsa ya tashi to haka ake son musulmi wannan ɗabi'ar annabawa da manzanni ne kar mutum ya zo gurinka na je ɗaurin auren ɗaya daga cikin ƴaƴanmu shine ɗan gidan alhaji alkasim mai nama ibrahim ni na je na karɓi aurensa a jihar yobe da muka je akwai masallacin abokin baban malami ne yana jan sallah sai ce malam na baka dama kai mana fure khutba muka yi fure khutba kusan ta minti 40 muka daura aure bayan mun gama mun shiga falo mun ci abinci mun zo zamu bata sai kira ni yace ka san mu mutanen Borno da mutanen Maiduguri da mu Kanuri an san mu da karamci mara nace haka ne yace dan jira ina zuwa wallahi da yazo min da wata leda da na dawo gida na dubale da kayan da yake su jata kusa kayan naira dubu ɗari biyu wallahi ma'ana mu muka je mu aka ba mu mata kuma aka yi mana kyauta muka sake dawowa da ita ban gane ko kun fahimci karamcin ba wani agogo ne yana nan na bar ma sai sallah zan saka shi wallahi alarma in kaga agogon kai kanka kasan na gani na faɗa ne an gane magana da kyau ko da wasu kirarika da wasu abubuwa malam na ban al'ajabi malam na burgewa ya ɗauko a cikin leda ya ce malam ga wannan mun ji daɗi Allah ya saka muku da alheri muka hau mota muka dawo gida to haka ake so musulmi ya zama karimi kar kowa ya zo gidanka haka zai fita kai wannan irin mutum ne dan Allah Allah ya ma wadata ka dan sayi zannuwa ko atamfofi ko wasu turarika ko wasu agogwanni ko wasu sarƙoƙi na mata ka ajiye wannan na tarbar baki ne duk wanda ya zo gurinka ko gaisa ka ce dan jirani sai ka ɗan sako a leda sai ka ce kaga wannan kai wa iyali kaga wannan je a ɗinka kaga wannan je ka saka kaga wannan turare ne je ka fesa amma dai za ka ga an yi maka yawan baki jin lin za ka yawan baki jin lin daga sun gano ka to ka shiga uku <laughs> to ko ni na gane ni ma ai zuwa zan yayi to arne ne ni da ma na san ana barwa in ki zuwa ala ramma na san ana barwa na ki zuwa ai da gudu ni ma zan je billahi lin an gane magana da kyau ko to shine shi ba malabi ba an da bi izlin hadith ba an ba sai ga ya zo musu da soyayyen menene soyayyen dan maraki ma ra'a aydihum la tasilu ilayhi Allah yace annabi Ibrahim da ya ga hannayensu ba sa kaiwa zuwa ga tiran nama din nan kirahu sai dan ji dan haushi hakan nan sai fara tunanin anya lafiya kuwa wa aujasa minhum khifa sannan sai kirjinsa abin da wato tsoro ya kama shi tattare da su waɗannan wani irin mutane ne na saba in dai baki na soyo musu abu na kawo suna haba-haba suna ci suna shan ruwa suna hira ko an kawo muku ɗan maraki ba wanda ya sa hannu a hebe sani ba mutane ba ne ba sa ci ba sa sha kawai sura ce ta jikin mutum amma asalinsu ba mutane ba ne bai sani ba to sai hankalinsa ya fara tashi ƙaru su kuma da suka ga hankalinsa ya tashi suka ce masa la takhaf karka razana karka ji tsoro inna ursilna lalle mu an aika mu ne ila qaumi lutan zuwa ga mutanen annabi lut su waɗannan mutane da suka ainihin wato kangare wa Allah to gurinsu muka taho wamra'atahu da kuma matar annabi Ibrahim qa'imatun tana tsaye tana jin tattaunawar da ake da annabi Ibrahim da sa fa zahikat ita kuma da ta ji an ne za a je a hallaka mutanen annabi Lut za ma sun gallabe su sai ta dariya ta farin ciki ta ce alhamdulillah Allah ya kawo mana lokacin waɗannan tsinannu Allah ya kawo mana su. sai ta ji daɗin haka ta yi murna wannan fassara ta farko kenan a wata fassara ko malamai suka ce fa bahikat sai ta dariya saboda ta ga mala'iku sun zo to matsalar ta na rashin haihuwa Allah ya kawo ƙarshensa don haka tana da bukata dama ta ce to mala'iku ku gaya wa Allah muna bukatar ɗadari da annabi Ibrahim a take sai aka ce an baki dan shine ma'ana fa bahikat sai sai dariya saboda farin cikin zuwan mala'iku domin karshen matsalar ta tazo a ko mu yanzu nan a ce Allah ya turo mana mala'ika a ce mu yi layi kowa ya faɗi damuwarsa ai da ni ba a fara billahi wallahi sai na fara faɗa <laughs> ana ma shi ma ba shi fili <laughs> Allah sannan sai mu duba mu ga ina malam anka zo kai ma ka fadi naka duk sai mu ya namu ya namu kuna sun gama sannan ku sai ku bayi sai to kuma ku yi layi <laughs> kowa ya faɗi matsalarsa a ai gaskiya ne ai eh mala'ika ya zo mana yanzu ai ka mu ta yanke saka eh mu ce na farko dai ka cewa Allah aljanna muke so a tabbatar da wannan kafin sauran su biyo baya idan aka ga wa Allah Allah ya ce to ka ce an ba su aljanna eh mu ce to yau walahira ta gyaru eh to a ba mu duniyar ma kuma <laughs> an gane magana da kyau ko to shine fa ka sai kai dariya fa basharra ha bi ishaqa Allah ya ce take sai muka kai mata albishir da annabi ishaq to za ka haifi da mai suna ishaqa wa min wara'i ishaqa yaquba shi kuma ishaqa a bayansa za a samu yaqub shine ma'anan shi zai haifi annabi yaqub na fata an fahimci magana kalar tana jin wannan magana kuma sai ta ce ya wailata to fa ya kai tona a alidu yanzu kuna ga zan haihu wa ana ajuzun bayan na tsufa tukuf tukuf wa haza ba ali shaikan an ce a lokacin sun kai shekara 80 da wani abu shi annabi ibrahim ya kai shekara 80 ita kuma 70 da wani abu ina fata an fahimta ga mijina ya tsufa ga ma na tsufa mahaifar mata toshe kuna ga a hakan za mu samu ciki har mu haihu sai ta ce inna haza la shay'un ajib wannan abun akwai abun mamaki a cikin sa a ce dai kamar ni yanzu kuma ina tunanin haihuwa kai wannan abu ya ban mamaki qalu sai suka ce mata a ata'jabina min amrillah kina mamaki da al'amarin Allah rahmatullahi rahmar Allah wa barakatuhu alaikum da albarkar da Allah yayi muku ahlal bait ya ku mutanen wannan gida na annabi Ibrahim ai zai mun faɗa cewa an samu annabawa da yawa a cikin sa in ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa atakum malam lam yu'ti ahadan min al'alamin Allah ya ce ku tuna ku bani Isra'ila ƴaƴan Annabi Yaqub jikan Annabi Ibrahim cewa Allah ya sa masu mulki da yawa a cikin ku ya saka annabawa da yawa a cikin ku kuma ya ba ku alheri da ni'ima da albarka da ba a yi wa wani family a cikin wani gida ba a duniyan nan gaba ɗaya duniyan nan babu gida mai albarka irin gidan Annabi Ibrahim ma da annabawa da manzanni ƴaƴa da jikoki duka annabawa mala Allah ya ce na ba ku abin da ban taɓa yi wa wani gida ba ko wani family ba a duniyar nan gaba ɗaya an gane maganar da kyau ko shi ne da yake suke ce masa irin wannan gida naku wanda yake da albarka kuma a ce haka ba za ta faru ba innahu hamidun lalle Allah abun godiya ne shi mazidun ay kathirul khairi wal ihsani yana da yawan alheri yana da yawan ihsani ba matsala ba ce dan ya baki ɗakin tsufa ko dan ya ba wa mijin kiɗa bayan kun tsufa duka ma zahaba an ibrahim rauu Allah ya ce lokacin da al-khawfu wal faza'u ya kauce daga annabi ibrahim domin da ya ji wannan bayanin to sai hankalinsa kuma ya kwanta dan da ya razana ya firgita hankalinsa ya tashi to da ya ji sun yi wannan bayanin to sai wannan tsoro ya kauce daga barin ibrahim wa ja'atul bushra sai ga albushir ta zo masa yujadilu na fi qaumi lutin kuma sai ga yana tattauna wa tangare da mu akan mutanen annabi lut cewa akwai annabi lut a cikin wannan gari dan haka ayi hankali kar a hada da shi sai suka ce ya Allah ya inna ibrahim la halimun awahum munib lalle annabi ibrahim halim mai juriya ne da hakuri mutum ne wanda bai da tashin hankali wallahi wani abin da yake ban mamaki ban sani ba ko kowa haka yake annaba wannan gaba ɗaya idan ana faɗin su a cikin alkur'ani ni sai ina suranta su a ido na cewa ga yanayin hatta shakalin jikinsu ma wallahi sai in dinga jin ga yanayinsu ga haƙurinsu ga nutsuwa ga tafiya cikin nutsuwa ba hayaniya kowanne annabi idan an zo ana magana wallahi zuciyata sai ta dinga riya min cewa ga yadda yake hatta a shakalin halittarsa da ɗabi'unsa da yanayinsa zuciyata tana riya min cewa mutumin arziki ne bawan Allah ne ban sani ba ko kuma kuna jan haka a ranku wallahi yanzu haka akwai kamannin da na bawa annabi Musa in ana magana akan annabi Musa kawai sai dinga jin wannan kamannin suna zuwa mu haka ne malam alarama kai ma kana jin haka ku annabi ibrahim ana magana a sa sai in dinga ganin ga kamanninsa ga surarsa ga yanayinsa Allah ya sa mu je lahira mu ganki yadda muke tsammanin nan na fata an fahimci magana to shine yake cewa inna ibrahima la'awahun alhalimun awahun munib mutum ne mai hakuri mai mai da al'amarinsa ga Allah kuma mai kankan da kai bai da tashin hankali annabi ibrahim sai mala'iku suka ce masa ya ibrahimu a ariz an haza annabi ibrahim ya ce eh, suka ce kau da kai daga wannan tattaunawa lokaci ya riga ya yi inna hukar da amurin rabbika lokacin tayin ɗin da Allah ya ba mu cewa karfe kaza da minti kaza mu kifar da wannan ƙasar to fa lokaci ya yi haka za mu tafi mu bar wannan magana kai dai ka zira ɗanka isa haka yana zuwa mun tafi mun maka albishir mun tafi mun yi gaba ya ibrahimu a'rid an hadha ya kai ibrahim kau da kai da wannan magana da muke tattaunawa innahu qad jaa amru rabbika al'amarin Ubangijin ya riga ya zo wa innahum atihim azabun ghairu mardudin lalle wata azaba za ta zo musu wanda babu dama a kawar da wannan azaba wallahi sai ta same su yau din nan mutanen annabi lutu ba za su ƙara kwana a duniya ba inna lillahi wa inna ilaihi raji suna can suna ta tambele suna ta rawa suna ta kaɗe-kaɗe suna ta shaye-shaye suna ta iskanci nan ga mala'iku kusa da su suna dab da su zo su hallaka su su ba sani ba to haka kai ma ka kwatanta domin wa'azi idan ka jihi ka dinga kwatantawa da kanka ka dinga riya cewa lokacin da kake cikin hayaniya kaza ka sani ko mala'ika yanzu ya iso lokacinsa bai wuce minti talatin ko arba'in ko awa ɗaya ya iso kanka ba na fata an bayyanci magana kaga wannan zai sa ka ja da baya ka daina shegantaka saboda tunanin ka iya yiwuwa fa daidai wannan lokacin ajali na bai wuce awa ɗaya ba ko ajali na bai wuce awa biyu ba ko ajali na bai wuce awa biyar ba ko ajali na bai wuce wuni ɗaya ba ko ajali na bai wuce kwana ɗaya ba to tunanin wannan zai sa ka ce kai ya isa haka wannan abin na bashi ba zan yi ba yasa daga cikin mutanen da Allah zai saka a cikin inuwarsa a ranar da babu wata inuwa sai tasa shine warajulun zakarallaha khaliyan fa fadat aynahu annabi yace da mutumin da haka kawai ya tuna azabar Allah da yana cikin tambele ya gafala ya rafkana ya shagala kawai sai ya ji lamarin Allah ya faɗo mara ita inna lillahi yanzu ina cikin wannan hali anya mutuwa ta same yanzu ya zan yi in mala'ika yanzu ya jiro yanzu ya za a kare in yanzu motar nan da nake ciki sai hatsari da moya za a kare in yanzu ginin nan da nake ciki ya rufto a kaina ya za a kare zakarallaha khaliyan shi kadai ya tuna girman Allah ya watsar da aikin da yake annabi Muhammadu yake za a sashi a cikin inuwa a ranar da babu inuwa sai inuwar Allah saboda haka nazari da tunani da gyara aiki da tambele da hayaniya wani bawan Allah jama'a ya kira ni wallahi tallahi akwai masu karfin imani fa a cikin mutane fa wani bawan Allah ya kira ni wata rana mun dawo daga hanyar Kaduna mun jo hanyar Samuna kamar gangarowa mu zo ta wannan me sunan mararraban nan idan ka abin nan magama muna dab da shigowa hanyar magama wallahi sai wani bawan Allah ya kira ni yace malam suna na wana wana kaza dan guri kaza mazaunin guri kaza yace ni dinnan da ka ganni malam kwararre kuma gogaggen dan yahu ne yace malam wallahi tallahi babu kudin da bazan iya diba ba in na ga dama sai dai ban ga dama ba kawai yace na ɗebi kudaden mutane na ɗebi kudaden mutane bila adadi yace asali na aikin kwamfuta nake yi da gyaranta yace ilimi na kullum sai karuwa yake akanta har ta kai matakin da na gano yadda zan penetration na shiga cikin account din kowaye da kwashe kuɗi wallahi yace akwai abokina da ya saka ni a cikin wannan harkar muna yi tare da shi yace to amma ni yanzu hankali na tashi akwai malam Muhammad Gidado na malam Inna a gaban su dan sanda na sa hansuri suna jin abin da mutum nan yake fa yace yanzu na rasa yadda zan yi ina so in tuba in bar wannan harkar malam hankali na ya tashi yace kuma abin da ya jawo hankali na tashi hannu ne mutu ba yace kudin wasu marayu muka ɗere baban su ya mutu wallahi alramma yace baban ya mutu an raba gado su yara ne kanana da uwarsu sai aka ɗebi nasu gaba ɗaya aka tattara sai aka zuba a cikin wani akawun na uwar yace kawai bamu ankara ba muna yawon neman kuɗin da za zamu fita sai muka ga akawun ɗinta ya zama sakai kai ba wani kulawa babu wasu ƙa'idoji ce kawai sai muka shiga muka kwashe kudin gaba ya ce yanzu mun samu labarin wannan marayu suna cikin bala'i da tashin hankali abincin da za su yana gagara su uwar ba lafiya tun da aka kwashe kuɗin maka kwashe kuɗin da malam mahaifiyar yaran na tashi gaba bala'i tashi da tashin hankali ya ce malam na rasa yadda zan yi wallahi da ya firin ga faɗin ɓarnar da ya yi har muka iso gombe tattauna magana muke da da su malam muhammad gida barna sai malam fere da da kake tsammani amma sa'arsa ya yi tuba taubatar na domin yanzu magana tun daga lokacin duk bayan sati biyu yana kirana na ba shi shawarwari na gaya masa yadda ya kamata ya yi da dai shauransu a lokacin na tambaye na ce masa akwai sauran kuɗi yanzu a cikin akawun ɗin yadda akwai sauran kuɗi amma ba su da yawa na ce to shawara na farko ita dai wannan maraini ya kusan yadda za ku kume mata da kuɗinta tun da har kun gano inda take waɗannan marayu ku mayar musu da kuɗinsu abin da ya saura tun da ba ku san ta ina za ku mayar ba ka je ka nemi wata sana'a ka kama da shi ka watsar da wannan harkar farkon abin da ya kamata ka yi kenan na biyu kai ta istighfari da tuba ga Allah subhanahu wata'ala wannan da kaɗan daga cikin shawarwarin da zan baka wallahi mutumin nan malam yanzu a tabe yake wallahi kuma ya yadda da a yana shan wahalar amma ya yadda ta halal ɗinsa a tabar ma da yake yi wallahi tallahi ba nasa bari, haya aka bani dan daga karshe sai mun yi malam ba zan iya amfani da wannan kudin wajen neman abin da zan sana'a ba kawai zan nema a taba in dinga yi ana ina bada balan yanzu halin da yake kenan duk bayan sati ɗaya biyu uku sai ya kira da mun yi waya da shi ba shi shawarwari ya yi kuka ya sharɗe hawaye yana ta tuno ɓarnar da ya yi ya kagara samun nutsuwa ina ba shi shawara ina taimaka ta ka ci gaba da addu'a saboda haka lokaci bai kure ma ba kai ma duk abin da kake aikatawa ka tsaya kai nazari yanzu mutanen nan yanzu labarin su ake bayarwa Allah ya gama da su ya fatar ka kasu ya watsa su Karshen su ya zo da muni sun tafi wutar jahannama domin su azaba tun daga nan duniya suka fara ganin ta bari mu je karshen ayoyin za ka ji tun daga nan duniya Allah ya fara ɗanɗana musu magunyar azaba amma yanzu suna nan ba su da aiki sai luwaɗi sai kaga yaro yana harkoki sai can ka samu labari ai wannan suwa ne suke luwaɗi da shi ai ai yaron suwa ne mutane sun yadda in dai duniya za ta samu to su aikata abin da duk suka ga dama don duniya su ta samu yara da yawa yanzu sun koma wannan harkar sun watsar da Allah sun watsar da karantarwar manzan Allah manyan mutane ana samun su a cikin wannan harka manyan yan siyasa kai wani abin da ya bani tsoro malam wallahi alaramma an samu hatta malaman addini ana samun wasu daga cikin su a cikin wannan harka eh gaskiya ce dole mu gurza ta akan kowa billahi lillahi amin amin mana. an samu wasu wallahi tallahi cikin du'a kaga ana zargin mutum kuma idan ka je ka zurfafa bincike sai ka ji cewa har ma an taba kama shi an kai shi gaban hukuma ana tattaunawa da shi kun ga wannan bawan Allah da yake zaune ba zan faɗi suna ba wanda ya ji a midiya ya zire na ce wani bawan Allah wannan da kuke gani ya san surruka da yawa na rantsi da Allah na munafukai a garin nan akan wannan abin da muke magana manyan mutane wannan wani irin masifa ne ina mutane suka baro Allah me suke nema a duniya me suke son samu kudi kudi daga cikin wulakantaccen wulakantaccen abu da ni'ima a duniya shine ni'imar kudi wallahi mafi wulakantar arziki da Allah zai wa bawa wallahi shine Allah ya bawa mutum kudi ba alheri ba ne a lokuta mafi yawa ba alheri ba ne kai kuma su kake zai kaje za ka hallaka kanka a kansu in ma haka ne ka fi shawarar shata mana a neman kuɗi ta hanya mai kyau kuma a kahe su ta hanya mai kyau in ka sha wahala ka samu to dai ka kahe su ta hanya mai kyau ba haka shata ya ce ba amma kai kana so kawai ka ci bulus ka samu kuɗi kawai ka ba da kanka ai shegantaka da kai a baka kuɗi wulaƙantacciyar ni'ima wanda Allah bai lissafa ta cikin ni'imomi to yau da yawa daga cikin matasa da yawa daga cikin kwanan nan malam akwai kes ɗin da aka yi da wani yaro da matarsa kes ya ƙi fi ya ƙi ƙarewa daga ƙarshe aka samu ashe yana zuwa mata ne ta luwaɗi ba zuwa ta sunnar annabi muhammadu ba ƙarshe dole sanda aka shi auren ya za ka yi wani wani irin bala'i ne jama'a muka tsinci kanmu a ciki al'umma ta lalace ta koma baɗala da shegantaka da iskanci wanda ba ka zato yana cikin wannan layin ka same shi a layin ka ji wasu an kama su su da yawa a unguwanni tsakaninsu da yara yanzu ya kai matakin da ba ma manya ko matasa ba yara ƙanana 'yan shekara biyar shi da bakwai ana amfani da su makarantu ana yi a masallaci ana yi a lunguna ana yi mutum ya buya a lunguna ‘ya'yan kuku suna wucewa yana kama su yana musu luwaɗi da ƙarfin biya wannan al'ummar tamu da wannan zamanin namu wallahi yana buƙatar sa ido akan duk abin da za ka yi saboda al'umma ce ta gwammace shiga wuta da samun rahama to ka ji kissar wanda suka kirkiri wannan baƙanar da wannan shegantakar Allah ya ce ma sabaka kun biha min ahadin min alalamin a duniya kam ba wanda suka rigaye ku aikata wannan barnar da wannan alfasha ku kuka fara ta ku kuka sunanta wa kowa Allah ka tsare mu ka tsare iyalan mu, ka tsare mu, ka tsare matan mu, ka tsare al'ummar mu da almajiran mu. ka tsare mu ma ya Allah daga wannan mummunar ɗabi'a da haka yake cewa walan ma ja azrusuluna eh, lutan eh lokacin da ainihin wato manzanninmu suka je wa annabi lut si abihim sai ya ji dan bakin ciki dangane da zuwansu saboda tunanin abin da zai same su wa baqa bihim zar'an irjin sai shiga damuwa da kunci saboda wannan wa qala hadha yawmun asif yace taqida lalle yau rana ce shadidun sharruhu wa bala'uhu rana ce wanda take cike da sharri da bala'i baki maza a gidana to lalle yau akwai tashin hankali ina fata an fahimci magana saboda tunanin abin da za a zo a yi musu kafin ka ce kwabo kuwa wada'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi sai ga mutanen mutanensa da suka ji labarin yayi bakin mutane sai ga sun zo da gaggawa suna tata mun ji labari an zo maka baki sun zo a fito mana da su to matsalar shi ne annabi shi kadai ne in yi ce zai yi fada da su ma ba zai iya ba don haka kawai kai tsaye daga sun ji maza sun zo za su zo masa sai a fito da su in kaɗi su ne duk garin gaba ɗaya matsiyata ne ‘yan wuta binassil aya wa binassil hadisi rasulillah su kaɗai ne a garin sai annabi lu'uki kaɗai abin takaici matarsa da ta kamata ta taimaka masa shi yasa wallahi mu ci gaba da addu'a Allah ya haɗa mu da matan arziki mala wanda za ka taimaka ma wajen tsaye da sunnar annabi Muhammadu ka taimaka ma wajen addini yanzu ka ga annabu matarsa maimakon ta zama cikin mai taimaka masa amma tana cikin wanda take agazawa a kansa a cutar da bakinsa an ce a wata kissar cewa idan aka yi baki ma hura wuta take yi hayaki ya tashi sama don a gane cewa fa an yi baki sai a zo gidan wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at Allah ce kafin zuwan su dama sun kasance suna aikata wannan mummuna qala ya qaumi annabi lutu sai ya ku mutane na haula'i banati ga ƴaƴanan mata ku zo mu aura muku mana an ce yana da tarin ƴaƴa mata da yawa a gidan shi yace ina da mata da yawa ku zo ku zaɓi duk wacce kuke so ni zan aura muku hunna azharu lakum hakan yafi muku tsarki fattaqullaha ku ji tsoron Allah wala tuqzuni fi dhayfi kar ku kunyata na a cikin baki na a ce yau na yi baki maimakon ku kawo min gudunmawa wajen yadda zan tarbe su a ce kuma ku ne kuka zo za ku cutar da su ta hanyar lalata da su yace ku ji tsoron Allah kar ku man haka la ilaha illallah la ilaha illallah Allah yana maka magiya yana cewa ka ji tsoron Allah kar ka kunyata cikin baki wala tukhzuni fi dhayfi kar ku kunyata ni cikin baki na alaysa minkum rajulun rashid yanzu ba za a samu mutumin arziki da zai ji siya ko mutum daya a cikin ku ba mutum daya da zai zama kirye yake kai wannan don fa muna tutar da shi mu rabu da shi da Allah da Allah duk mu juya yanzu ba za a samu ko mutum daya a cikin ku ba da zai yi nazari ya gane cewa ana tutar da ni alaysa minkum rajulun rashid ba wani kirye a cikin ku ko mutum daya me suka ce masa qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqqi suka ce ai ka sani ma lana min banati banatika min haqqi ba mu da wani haƙƙi dangane da ƴaƴanka mata mu ba su muka zo nema ba wa innaka la ta'lamu ma nuridu ai ka san me nake nufi ka san me ya kawo mu ai la ilaha illallah shi yasa irin waɗannan kafiran sai dai mu ce Allah ya ƙara nauyin ƙasa ya ƙara zazzaga su a cikin wutar jahannama saboda sun cutar da bawan Allah annabi zo sun wahalar da shi sun ci mutuncin shi annabin Allah ya zo yana cewa kai yanzu ka samu damar yar auren yar annabin Allah ba ka haye ba amma yana muku kai sa mata cewa ku zo ya aura muku amma ku ce a? wa innaka la ta'lamu ma nuridu ai ka san me muke nufi ai qala sai annabi lutu ya ce lau anna li bi quwwatun ina ma ina da ƙarfi lau anna bi lau anna li bi anna li quwwa ina ma ina da ƙarfi aw awi ila rukunin shari'a ko kuma zan samu wanda zai taimaka min mai tsanani ina ma ina da ƙarfin da zan yi wan bulo sabin dayi da kun ga yadda ake kifar da arna wallahi tallahi an ce a lokacin ya tsufa sai da ƙarfin da zai faɗa da su ya ce ina ma ina da ƙarfin da zan yi duka na rantse da Allah da in na fara dukan a gidan nan wallahi tallahi sai kun watse kun rabu da ina ma ina da wani wanda zan nemi gudunmawarsa ya zo ya taimaka min akan ku hau'awi ila rukunin shari ƙaru to da mala'iku suka tafi tattaunawa ta kai wannan mataki su suna ciki mala'iku annabi ibrahim yana kofa yana ta ta burza da su annabi lutu kalu sai suka cewa annabi lutu ya lutu kai annabi lutu inna rusulu rabbika karka saurari waɗannan mu ɗan aikan ubangijinka ne ba mutane ba ne mala'iku ne lan yasilu ilayka kuma muna maka albishir ba sai sai shigo cikin gidan nan ba amma ka dawo in mutum ya isa gambantan uban shi ya shigo cikin gidan nan Allah ai a wani lokaci sai an hada da wannan wallahi tallahi ya haƙuri ka dawo ciki in mutum ya isa ya shigo cikin gida Allah abin kana karanta ya ta baka takaici wallahi akwai abin takaici mana mutum in ya isa ya shigo ka dawo ba za su iso su gare ka ba za su iya taba ka ba kuma mu ba su su shigo gare mu ba amma in sun isa ka dawo ciki ka zauna su shigo gidan su ga yadda za a yi da su don haka fasari bi ka bi qit'in min al-layl ka tafi da kai da iyalanka a cikin duhun dare kawai albishir ɗin da za mu ma kenan wanda suka yi imani da kai idan dare ya raba biyu ka fita da su kamar gari wala yanta firmin kun ahadun in kun kama hanyar fita kuma ko wayo wakar ku ka'idar kenan duk wanda ya wayo za a hada da shi da haka ku yi gaba kawai sambel ku yi ta tafiya in lamra a taka matarka ne kadai ba za ta bi ka ba innahu musibuha ma asabahum abinda duk zai same su na azaba ita ma ya same ta inna maw'idahum as-subh karfe 9 ko karfe 10 ko karfe 6 na asuba za mu halaka su suka faɗa mar hatta tayi din da za a halaka su inna maw'idahum as-subh ana idar da sallar asuba za mu gama da su alaysa as-subh biqari asuba kan ba ta kusa bane an ce a lokacin kusan karfe biyu ko uku na dare ne ake wannan ta taɓurza suka ce don haka ka ɗebi iyalanka ka yi gaba su kuma ana idar da sallar asuba za mu yi maganinsu da wannan ne malamai suka ce hata a lokacin annabi lutu ana salloli har sallar asuba ma ana yin ta Allah ya ce alaysa subhu bi qarib asuba kan ba ta kusa ba falan ma a amruna Allah ya ce lokacin da al'amarinmu ya zo. ja'alna aliyaha sakidaha sai muka sanya saman garin ya dawo ƙasa muka yi offside down ɗinta aka ce sanda aka babbago su tun daga ƙasa ta kaya aka cira su sanda suka fara jin tazbihin mala'ikun sama ta ɗaya Allah ya ce ku tufa mun su gaba ɗaya aka rotsa su a cikin ƙasa mara sanda aka babbago su tun daga ƙasa ta ɗaya aka ɗago su da su da garin har da komai nasu da dabbobi da kayan kaza da duk wani abu da suka mallaka duk da dukiyarsu da komai ba abin da aka rage Allah ya ce ban ga amfanin waɗannan matsiyatan a duniya ba Allah ya ce sanda muka babbago su gaba ɗaya da Allah Safila, ha sai muka mai da sama ta koma ƙasa ƙasa ta koma sama to ba wannan ba Allah ya ce wa amtarna alaihim hijaratan min sijji muka yi musu ruwan duwatsu daga yunku na wutar jahannama duwatsu ne Allah ya sa mala'iku suka mulmula su a cikin wuta laka da kasar cikin wutar jahannama Allah ya ce wa mala'iku ku ɗauka ku dinga cutturawa sanda suka gama tura su da wuta Allah ya ce ai musu ruwan ta akan kawai sai ga ruwan duwatsu malam far yana zuba a kansu na haula wala quwwata illa billah azabar Allah ba a abar amincewa bane wallahi wallahi in dai kana wannan aikin daga yau wallahi ka tuba ka tuba wannan azabar da aka yi wa mutanen farko wallahi za ta same ka in baka tuba ba Allah madaukakin sarki ya faɗa mana ya ce wa amtarna alaihim hijaratan min sijji muka yi musu ruwan duwatsu na yunqun wutar jahannama mambud Allah ya ce muta tabi'un ɗaya na bin ɗaya mujtami'un a dundun shine mambud ɗaya na bin ɗaya aka ƙirjijjige aka ƙirge aka watso musu musawwa da inda rabbika sannan kowanne dutse sanda aka yi mar alama malamai suka ce sai da aka ƙirga kafiran gaba ɗaya mutum miliyan nawa ne sai Allah ya ce a rubuta kowanne dusi kowanne bom na wutar jahannama kan wannan kafiri zai fara shine musawwama sanda aka yi alama aka sa sunan kowanne kafiri da haka duk dutsen da ya taho daga sama kan wannan kafirin da aka turo shi zai sauka ya tarwatsa shi ya lalata shi ya shi inda rabbika daga gurin ubangijinka Allah ya ce wa ma hiya min az-zalimin bi ba'idin wannan kasa da muka rusa waɗannan mutane ba nesa take da azzalumai ba tafi kasar Jordan a can abin ya faru wannan gurbin har yanzu yana nan ko iya bin gurbin ba a yi ka je ka buka gani wa ma hiya min az-zalimin bi Allah yake ba ta nesa da azzalumai ko yawon shakatawa ka je ba kuna zuwa yawon shakatawa ba ka tafi shakatawa ka gurin ka ga in zaka dawo Allah ya sauwaje yan uwa za mu tsaya akan wannan kissa gobe za mu shiga wa ila madiyana akahum shu'aiba an gama da mutanen ludu gobe kuma sai mutanen shu'aib abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan sa wanda muka yi tuntuban har da kokarin sun ilimi ko bincike da ni da ko Allah ya yafe mana Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu Allah ya sa masu aikata wannan shegartaka su daina Allah ka datar da mu akwai wanda suka ce ne turo taimako tun daga jiya zuwa yau a yi haƙuri yana ɗan yawa amma za mu ainihin wato fada akwai wani bawan Allah ya tura naira 200 Musa Batari ya tura naira 1000 Hadiza Usman naira 500 Muhammad Zuma naira 1000 Aliyu Sale naira 500 Zainab Usman naira 500 Abubakar Adamu naira 2000 a bula makamsulin naira dubu biyu Allah ya saka wa bula makamsulin da sauran bayin Allah da suke turowa wannan bayan Allah kullum su ya tura naira dubu biyu ahmad naira dubu biyu duk Allah ya muku albarka dukan ku da suke turowa wallahi wani abun da yake burge ni masu turo taimakon nan kusan maimaitawa suke su turo yau gobe su turo jibi su turo sai kaɗan ne ake samun ƙari za su kwashe ladan aljanna wallahi su barku a baya yanzu ga hidin ramadan din wasa wasa bai wuce guda goma sha ɗaya ba da ya tsawa har yanzu kana cewa za ka yi aikin alheri ba ka yi ba sai ya wuce sannan ka zo kai ka jin haushi Allah ya sauwaje Khadija Ahmad naira biyu, Abdurrahman Adamu naira biyu, wani bawan Allah naira biyu, Zakari Musa naira biyu, Abdullahi Okasha naira ɗaya, Suwaiba naira biyar, wani bawan Allah naira uku, wani bawan Allah naira biyar, Abdullahi ibn Muhammad naira uku, Muhammad Sani Bashiru naira biyu, a mai lafiya ko naira biyar, wani bawan Allah naira ɗaya, wani bawan Allah naira tara, wani bawan Allah naira biyu. wani bawan Allah naira ɗari uku aishatu babiyo naira ɗari abdulwahab naira dubu ɗaya aishatu suleiman naira ɗari biyu shu'aibu hassan naira ɗari rabi'atu abdullahi naira ɗari biyu abu usaimin naira ɗari uku abbas muhammad naira dubu ɗaya adamu ismail naira dubu ɗaya bello ibrahim naira dubu ɗaya wani bawan allah naira hamsin abubakar bomala naira ɗari biyu ahmad sa naira ɗari biyar abubakar sadin naira haruna naira dubu daya. bintu umar naira abdullahi naira ɗari biyar bukar alhaji shara naira dubu daya. adamu usman naira ɗari biyar abubakar suleiman naira ɗari biyar bula makamsolin ya sake turo naira dubu biyu a zakariya musa naira ɗari biyu a mustapha dawa beko dawa naira ɗari biyar lawan zakar naira ɗari bakwai muhammad zakari bishara naira dubu biyu, 2000 wani bawan Allah naira 1000 wani bawan Allah 1000 tukur mustafa naira biyar. hafsat falha naira biyu, wani bawan Allah naira biyar. abubakar bomala abdullahi naira 200 maryam adamu muhammad naira biyar. wani bawan Allah naira 1000 ibrahim sale naira uku. musa a badamasu naira biyar. abdul wahab naira dubu ɗaya sha'aibu hassan naira ɗari biyar ibrahim ibbi naira ɗari bakwai yasir muhammad naira ɗari biyu total ɗin abin da muka samu jiya da yau naira dubu hamsin da hudu da naira hamsin allah ya saka musu da alkhairi lissafinmu na jiya shi ne naira dubu ɗari takwas da hamsin da ɗaya da ɗari biyu da naira ashirin da tara yanzu kuma total ɗinmu naira dubu ɗari tara da naira dubu biyar da naira saba'in da tara to mun ce dai dubu goma muke nema na? gida uku subhanallah to okay to saboda haka mun ce miliyan goma ke san tara har yanzu ga himanin zai kusan ashirin ga ramadan ba ku tara miliyan ɗaya ba saura miliyan tara da dubu ɗari na ta to muna nan muna muna sauraron Allah ya ba ku ikon taimakawa akwai abu guda biyu da za mu sanar abu na farko akwai gobara da ta samu ciyaman na abin nan makotan ciyaman na social media alhaji ko mai kano akwai gidaje guda uku makotansa kusan gabaɗe gidajen sun kone a a wannan ramadan a ce gobara ta same ka ai tashin hankali ya faru muna addu'a Allah ya musu da alheri Allah ya yi wannan fitina Allah madaukakin sarki ya sauke wa sauran al'ummar musulmi yanzu ne ma abin yake faruwa ina ga wutar ma ko gama kashe ta ba ba ko to yanzu ne ake kashe ta mana addu'a Allah ya ba su nasara kashe ta Allah kuma ya mayar musu da alkhairin abin da suka rasa sannan yau za a fara ta hajji, gobe in Allah ya yarda za mu ɗan yi nasiha akan hajji din nan da ake yi domin akwai matsaloli da suke bujurowa a area hajji din nan da ake yi saboda haka yau za a fara karfe nawa karfe ɗaya eh, za a fara zuwa karfe nawa za ku idan karfe uku za a gama insha Allah ta'ala muna addu'a subhanahu wata'ala ya ba mu ikon fitowa Allah ya sa albarka ma zai ga yin tikafi su tsaya ana da tattaunawa da su insha Allah ta'ala rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuqina yawmal qiyamati innaka la tukhlifu al-mi'ad سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة